bikka tawfiq ala suratul dukhan ne a yanzu kan arakka mai dora daji ya shalanci yin insha Allah ala ndir fansa sai yin tira da mara da sirri na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يقول الله تعالى ذكره رب السماوات والأرض وما بينهما كما سبحانه وتعالى رفان تماي أدي مقرن تماي شكما دو لوران على أساسان أو أن ديو يسوع نزنا كرو أو اللي yo sula fantima شدي shima رب السماوات كما سميا والأرض samiya كما ard sidiya وما بينهما وكدنا دانا من سائر المخلوقات الوقف سنايا سما سي كما شما شما سنديا ألكس كنجاز ركن غندين زيوانا أتد إن كنتم تريدون معرفة ذلك نعم أدى أتى ندر جراوة أن يقين تام لا شك فيه يقين كذبك شوبار ندراوة وارد شوبار إن كنتم موقنين أي إن كنتم تطلبون اليقين يقين ما نويا وتريدون شراوة فاعرفون أن الأمر لمرداه كما قال سبحانه وتعالى فدك ما يقول دي shima ya kuma samiyo shima kuma sidiyo shima kuma awoke da ana soye shima rama wa magulamma a rumar dami la ilaha mabudu jiran awate ba illa huwa shiginya mabudu jiran abate ba shiro sami a dasu da de da da alaksi bizana nya awke na alaksi bizana ya falza wanda ya shiro haƙiƙar haqiqar abate ne da badiyawa ngawa rububiyya rin yoro zana ya kuru uluhiyya gulgin rububiyya nan rabbun zuro shima rabbu samawati yo shima rabbul shi ma shima rabbul ya rabbi ma bayna samawati wal ardi yau sai shima rabbun zo nan rububiyya zan tilan zullon sa shirka zana ma ba gamla awo da ya sirin allah A awolaya awo da ya sidin ala zalacin allah ala rashirka tana shawarin yaye eh. ala ra shirka dana shirka ne o shirto ne nda saman ala ra shirka tuma ba nim rububiyyan dan tilon long doro kuma de nyura tawanjo rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbu ma bainahuma aw kada samma da ana sai shi maka ma ya da wal tukrunum uluhiyyan da guljin nim ilahiyan da nim rabbu yin tiloi kurunum ilahiyan la ilaha ma'budu jiran abati ba fa huwa al ilahu al wahid شما على تلودو الذي لا إله غيره جيران أوتيشن سراو بادي أورو كور كمان ديو وأثبت القدرة كور قدرة دي أنس قدرة توتيو شما قدير شما ركت ما أورو شما نغاتما وشما جزما هو الحي هو المحي وهو المميت نعم. شما نغادو كور نغادا شما نغازين كور نجدما يا تشجين نعم. الحي حيانا دوام ما مارشما نمبرون يمزن يمزنغين نم ألا بديونه hayazir bo ne bawo yim ga hayazir da jine bawo hayazir awadiyaman kur haya mu roma din gi karra kam da gadari shima dai kur awusa angaziyin shima wasrana rot kurwaziya kur awsrana bawzin wal muhyi wal mumid shiman ga tumawo shiman je zamawo yuhyi man yasha wasrana a gazin awsrana alakcin wa yumit ade makru cegin a wasu rana bazin adiyar kuma subhanahu wa ta'ala aya lan yargunyin la ilaha ma burjirin wata ba illa huwa illa shi yuhyin gazin wa yumitu kurcejin ya waltu kurjin dunajo thumma akkada rububiyyata waldan rububiyyata tawkidjo rububiyyata tawkidjo ndusoro bashar kam soro ngo zatu ne riyo وما ربو ربكم ما كمان nan dia alaktin wuti lain long uma kamando kuru uma kama su ka da su buron kam do godala sam masai wa makama wa rabbukum ayyuhal mukhatabun yana nin karatiyin manatiyin maso ala da shimadia kamando wajirin awatiyo kuru wa rabbu abaikum wa ajdadikum a do so da ya ka da so ka ka ya ka da su sam masai a kama da shi ma da yawa tilon zullon shi ma a batte sandu shi tilawa da shi ma da mudabbiru shu'uni kun ma ka an da ka an za da marada san masu addawar tuma da shi ma fa huwa shi tilon zu al almustahiqu lil ibada ibada dai shi tilon zullon sandu dai duna ghairihi shin sao shin guro a wala bobo tana sayar su jitin ma Rukurukuti di ma ala jire gini abatta jire ya sau abatta sandi ya au abatta zanti abatta sandana ya abatta zantana ya shi tulon zulon la ilaha ma abudu jiran awatte ba illa huwa illa shi yuhyi zin sarana wa yumitu maitzin sarana rabbukum kaman ya wa rabbukum abaikum awadu al awwal nabrudu kam ko zana samaye kama yawa do bal kolle ada samma dalil do rububiyya ya tawattana dalil do uluhiyya ya samma kultana son sai to yandu haula al mushrikuna ko mushrikada talam de talam dan sai rabultin fantin bayantin son sai da fi shakkin shawin ko ya kashiro cino din shawun za ko kun tilo ala ya dam uluhiyyan zai tilo shawun za da yawa ngirni ata gulledro Cin zan rububiya duran girzai uluhiya duran ada. sandi ya dabsu man girsa ya dabsu ya girzana alal shi ma khaliqun zar wala in sa'altahum wallahi sai ya chorma man khalaqam du sai alak suro ala dama alak suro adi ran girzan rububiya ran girzana ya rububiya ran girnuwa da da ya kurushi ma da ibada ya sanda attura shawin ka shuru sai awallo shautana mana awada wazana bal kwalle hum sanni mushrikar fi shakkin su da shawende uriyal abuna bikezan jire da fanzana da walta yaska da wada kisken sata risa sai biskezan da yawa na'am Yawon سرعة هادي أن كما سبحانه وتعالى تهديد أزوي مشرك كرب ونفرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يا محمد صلى الله عليه وسلم أي هذه سوى زبطن زدي إمام بخاري إمام مسلم من دي سي ستلوي سي سيين قراسوي عبد الله بن مسعود لوران ماري أن قال إن قريشا قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أشزنا نعم نما أشزنا دعا عليهم سياء عليه السلام جورتو بسنين سانجو وين سياء جورتو بسنين يوسف علما سيدنا يوسف سبع سنين دعبن قل جندي معنا adi yen kamande saya sutaro saya jorto sayro ala soro ala sokoro fa asabahum qahtun basya fram min jowge kana saya sondi hatta akalu al-awam shila din ko da gozan zambaro kiri zarna riwa zawana ari argamdo فجعل الرجل كوي كرا ينظر sama السماء سمع وجن كنا dumdum زنا fayara suri ma baina huwa baina sha sami da ka dare sama wa na kanje ga haya da duhan alama kanje da sam masurin fundur dukso ad abim dimdimzu min al jahdin do kanai sha la ya talla dan sam mas dinan ga kanje rasulin allan kuma da ci sha fa anzala Allah ta'ala ya ci sha fartaqib da gargar ne yau mai yimdo ta'ti ishin ma السماء السميع بدخان مبين دخان كنجي كنجي فتفرق كاسوتنا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرتئسة فقالوا ولا استسق الله لمضر مضر على أنقود فتن دي نينجي ما نينجي كم kam ما نينجي ma راما rap tu ramai amma ile لورجين دي على أنقود نسيرو lorjin dia ala fayin na ha kada halakar ba yi zina ba fata zina shirin ala an gwada ne fastas kawai yanzu ta zamzin faso ko kamar da ya sayarwa jiya za ta dakka da arishi ma kamar da ya sayarwa ba wazo wa farar da ƙibin yi je ne hada ta wa'udun min allah farar da ƙibba da da yin fu allah ishin wa da azawiyar bai tahdidin bai dusarwa mushrikar be nabi zrono jeni ya gargarne wune fantadhir jeni al yawma alladhi ta'ti fihi as-samaa yimdo samide su ishin alama bi hay'ati duhan alama kange ya ishin al wadih fa farq al muntashir tartanama fil fada kasa kasam ga sammasa kasan awai kanje tumzana as-samaa samide sutin بدخان كان جي مبين فتفرق صوت معدا جيني أولا عبد الله بن مسعود دي رواية لنا أنتم وأنا وهو غبار الحرب يوم بدر سرعان يم كريو بدر يا كان جي كل أو بربر كل كل تنا سرنا كرو كم ذا فيتو نوري دم ذا كشين فتو تنا هذا شما دي سرعة أدي يا رب سرتنا mana indi إندي قلتنا بكايدي هذا فلدو da fallu fu allan kuma subhanahu wa ta'ala kan je su zangin man be alama kun su zangin ne be alama kiyama wate ada qawlan qawl am lai zaman fu tulan sangin gultana din kun nu gultana da ye kangal kalan zidro la ya e zana malama kimiyya sai kangal lo sha zana A wada futulan wajin ma alama ya sa ya ma'ada wajin suro sidi lan kawo fide wero waljin kara da san maso au biya lardir ma au kwaba da san maso alama kanje yaro san masa kilgi waljin kil muskil kanje diyar waljin ade taqa shamsiya kangal ya rere zide de da ya hamzu ganazo dinar san makanje yaro waljin adi yerosa yake ya fasar sana. wallahu alamu mana shi makkalawodo futun nassina alayhi salatu wassalam me kunzana dukhan kanje cijin kunzana hadin lura ne na nass hadis da kalma kanje kanje me ade yede cijin fo allah. sai atte ma'ana sai ade yede gozana ana burbur gudiya burbur na da ano burbur do kanje waye kriu badre Cizina chidnar burbur chiznarma hayya maro fusera tumtunarma shimdaro katti gana e, burbur sa tumzana e, kurka shere sa tumgol ari ru wazana kashere sai samma a e, ay chondo kurublan dar samma go intum gona na da dano amma shi aya dai maraji mara dina samma tumtu sarana garo shar marwa in kana ibn musu da ya sahira gumzana yayi marjuha shi yin rajuhu adin da kurukna ya gultana ma dai kadhalik Sai ya isa seekkana isayaa mare su wandana sandana shiro fasarjaa wayaa fasartuudo aashi turmada din turma da na fallin kama sa na fallin ano. amma shaar mara kamande dina da samma ta'ti samao biduhane dina de zutin ishin dina de awo dina ro ishin kanje tumun ne ishin ade ya gultuna ga daro nas aya de shirtuna da shima rajo shima asaho Ishiya ya yaghshan nas tumjin amsa amsan ma tumjin zo am kirya bas da yin dinara tumjin يشمل nasa أم سما شمل جن ويحيط بهم من كل janibin fuska waso ne sai adiri zakal zakar kuljin sai ra gultin adam adam hada adabun adaw alimin zikirin doma masrindin ma ಕಮನ್ರೆ ನೇರ ಸೂತು ಅದೇ ಸೇಕರ್ಡೆ ಅದರ ಗೊತ್ತಿನ ಸಾ ಕಮ ಸುಭಾನ ವತಲ ಆಯನ ಸಾಯನೋ ಸೋ ಆಯರ ಸಾಯ a wasu rarar mumin na gulle wasu burai kam su da kirmai manatin da san na kazan ya juja wa majuza ya sa dina da zan mumin na da kazan da sha dina da tumjin mumin na kajin mumin na da kazan alama yi. daishi kanjedu işe müminler kazan. Müminler nasıl ya mara ishe muminara chotto kaje mara kasambe kasam muminna burdin shi kasam rasul kasam muminna amuz fit kasam da kijila kasam da sa asosha awo muminum gulledi bi misqala dharra ale karodi imana yambe yayi samma kasam tulan duk bawzan chotto tilemina awo müminim gulle chot baano sidin a wadda ana mara sama ashirarun nas gudun amsa ashirarin ta sidi alan ko hakkanin gatan ashirarin ta da a wakirin gulle don miskala na raba gultu san maso diya suna zan kam ala ada ya gulje mabbara wajen ngalan zira da ngalan za shi ma ngalan za wakir ma da am indi kamwa ko ay ne da bodiwalen ne metan sura yikinu dur yal kono wa ar gulje ma za shi ma ngalawa ngai wulji ma shi man galan za adi yare su waljina adi yare isu bal lar da san masa ditu banata sai am asharu zurdo allah do surdo nuyoy de sayra futino ya mu'min naro go sur sur nuyoy de futin sur chinoy de ndun do ana wasoro sur munoya nuyoy da am ya ko zana den sai do am asharra lin tamaton do sayra futino wanda yau shan nas tumjin kan da ya amsa hada da azabun azau alimun zikirin doma marjuh marjuh gulnan nasru gol me be kashar ga badar ne sai tarbtuna da azabun alimun adidima kana do sa tul rero so so hatta riwa zona ma da hada azabun alim kamar kanjer kamande sutu na gaden gultin de rurutin tin dun de ana sar rutin kaman de sakayan gultin na mumin de sur kanje de shin kuntin so yasa tumjin tumja shi mumin da alama be tantanye tinjinar man dano be alama tantanye tinjina de yan mumin da dano amma o kirinin gulere shiro ruruto hatta kalandar bafin kanjen tin zalam na suliyin baraba sumo yan kanje suliyin kan zayan kanje suliyin ciyen kanje sulin dubur yan kanje tel tel nda yan sulin adde yar sha tam yano kanje dinar dam tam dana nan ti dir sam ma kanje kek sumbul na babin da kala rugu yura kanje re sunna purno yo nim badi yar ada wo sera gotin na amma ni mumin do kanje re ne len zana mumin na suron da ana mari shi tan tantan yati nin ada ko zin shi kanze biya tan yan da ano amma shi dir mar hada adabun ada adawo de nya kuma men jikawa ya nyirma yin azawa ya ro kuma da yin zakawa na imana mai sawan ba wana tanta yin da sai ikir da ya guzdan rabbana ya kuma ikshif anna a kanne al'azab azawara andina hamne ya kuma azawara andina gone inna andina tawo dura azawar goma mumin na mumin ne mumin na andina rabbana ikshif anna azabaka inna musaddiquna billahi aw musaddiquna bika wa bi rasulik anen nya kan ga ma so kasattima tawattuma goni an dana azaw do ala alama jal nabi musa e ya buruta guldana de hamne an dana yesare an de hapkar ya na zan na da chayen ayyuha sahiru karajana bika ya ade sha ya nyi mal misri ya mara hamne an dana ade guldana de sayana alan burwada ya kama habne azawada andilan in kashafa Allah anna hadha al'adaba aw in kashafta anna al'adaba aslamna ngai wurza kuma ndi andilan kaza wa azawara katkamma ande salam guyende mu'min yende ada azaw sadiye man shiro guldan ma azaw firo ar mashar shima radio gultin shima safo do azaw badr redo angare buruta andira hamni da gulada la zawo kana ye dro gulara badre ro zai kana ye dro gulara kana ye dro zai da ro ne gulara azawo do kanje allo gura gulara azawo do kanje adro shuro ma maja andana hapta kuma ne haptiya mu'minin na adana garin kama subhanahu wa ta'ala ya gulzuna da yayi ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب أو نكذب بآيات ربنا ونكون نكون من المؤمنين والظلمات قلت ذات القيامة قلت ذات ديناي قلت ذات ما القيامة سنيرس قريتنا ديناي مدين سيرة تدي أنا ذا ليرة مدين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أو قلت ذات شاي شرما أيوة جن أوار أجب أوار جن دقول زين aw wajin san rumiya aw ajaba na kadar ne walau tara ta cha churma idh wuqifu sadata nan sayaro tuma yaruzufu kunni ro saya dammi sa konu salam put bodar da zana din alan nare konnuro data na din fa qalu sandi da ya laitana nuratja dinaro karate ananda dinaro karate sawar sane ande kala sane dinaro kalakati ya wala nukadhib ande katu yambade bi ayati rabbina ya kama ande akatu yambaye kurwana kun ande walnyan min almu'minin mu'minna yasurna walnyan de ada kama ande bal badalahum ma kanu yafuna min qablu walau ruddu la'adu limana kalakkata yana da chayna mara waddan de wana gultun zadin katu zade wana alama har gulzana de kurukuma subhanahu wa ta'ala na gare yan manajin wa an anzirin nasa amsuwa wusanayya na ne ta tafke yau mai do ya ati atihimul azabu azabu bai sayyar ishin Yin lambe yim bureda shada ya kusa yi maran na kira yin da yanin krawon duro Yin lambe yin da sayyar ishin ala azabu azabu da ishin sayyar suro yin da yan ishama fa yaqulu alladhina zalamu zalam zana sai gulzan rabbana ya de. akhirna wusane ila karibin qaribin zabal la ro ne. Kalaksa ne dinar ne ganala la. Kalaksa wusha ma nujib dawataka botum azom nyende wallahi botum nabi me gudana ma zom nyende ونتبع الرسل ونتبع الرسل كنغايا مدا غين كنغايا مي كنا مي كنا غين شا ادي يسا كمارو برو برو تايا او سير قلتين awalam takunu aqsamtum min qabl saka na dina wana andeda ai andia baziya do kura andia galaxy do awa andia baziya na wana ma yun daga illa ladahar ban wane shi ma biya kun balin kun balin shi ma andia buzu dano ya abi wa ne zama o adi ya gulluwa naktu war walto wi no jino jino ya buyewa idaman warufatan nu nuye mbus nye shila rawal nye da yanzu shila rawal nye shila da yan buskata fufuskata ade walnya hai hata hai hata e ji ade ya gulluwa har kanin buran kashi buwa malakum min zawal nan dirin na tibaro kashi buwa ida e, ko su dawa nan da kuran da kalak sana nan dan da kalak to alama adu wa zana da safu na da wazu rabbana ya kama akshif kane ya nan da kan kane ala zaba za wada kannum kanum ba ne inna ne da ta wata da za su de a da yasa buru wata ya a yi guzu kuma da ya sayo an na lahama zikira an na lahama zikira dan da sayo wa za kawai ta sayo kurun jin dan da sayo bai to wani wa za me ku yi su an dero adin da aina ya kunu lahum kunu wa kaifa lahum at-tadhakkur wa al-itta'ab allan betine galata ne dan sero wajino wado mbure kangaya magai dan do ne ono mumin gere dan do azaw katte mumin dan sero ade mo jino ngawan sero kangare kangaya misna ndare wa kana qad ja'ahum sayr isna rasulun kangayam kangayam de mubin bayyanta ma fade farakma adillan zuri imana ya mara fade farakka ba wa kad ja'ahum rasulun mubin sayar isna do wala thumma kurta wallu an shin sayar fade farak du gutuna e bayyanta na e fade tuna e sandiro do wal mu'jizata ayakratinna mu'jiza shult turinna samma sayar fade tuna do wala a'radu anha wala shin miyada watan zare asayra bal inadan wa takabburan wa hasadan za gabtanan za wa da kala wuran za kala cibban za rokuran za adiyen tarwa za wa da ai men gunya da yan gunyin shatala adiya sa ada babu tarwa ra wa zana babu tarwa ran babu ruti ran adiya ran wa da dokoro su beten da dar sai da beten kuru loran da inna ma yu'allimu basharun so adiya wuza innahu majununun shi zori da yara a shi kahin da yara kaski mai gulzai shi zori ya gulzai a satir na sai ya gulzai a wani sama gulzai da ku a wa gulzana da ya jaza da sandiya suwandunan da ya wata katiya wala ta yi dono dan suwandun ba sun mata wallon annu wata miya da annu shi kan wata miya da ya wa kalu sandiya da talamzan talamzan ba talam mu'allamun allamgatu shiro gultuma ya guljo yu'allimuhu bashar kam la shiro allamzin do amma shidin an ga lekwa zana majnunun la aqla lahu ala indir kalma galda wa sha allamnam malam ja kuro to kuro zori Indi indir galda malam zori galdin ba zori kan malam ba malam de dum zori ba dum zori an malam andir galdan ba ya kal galdan da no ada hangale da kuna bai din ba ya dai ade gulluwatin فكيف يتذكر هؤلاء وأن لهم الذكرى أي من سيتون يبتن أي من بيت وطنا سيتروا دي سياسم بدو تروا دي سنديا ستو أدي يقول زا ذا أنغرزا دمدمزا ذا أنغرزا ني أو أنزو جو أنزو أو قلبينو أو نتيجة أنزو قلبين سياس سواندنا ينغوان كاوير أي من بيتن بيتن ما ديوان يوم يتذكر الإنسان ما يوم يتذكر الإنسان وأن له يوم يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يمدا يتذكر الإنسان كان sin tabakkar ginne sin ginne aw beter na dan be beter du shuro be aw beter do wa anna lahu dikan dan de shuro dikra do kawer dan shuro kawer ko dun jimba ko betuma man asunguna de de ada ya gulli min amma da inda wal take wal to ni ma asu tumna babe tama ya asu man asu man babe tama do amma da inda le be tum dia kurun tun zo har mashru anna la dikar na ne be tin no wallahi man ada de wallahi awadan ga yor nongu ide de ba kamar asu ngona de wasan kalakkam ya ashiro kuma andi di mazalmo zaman kurun jima be tada kama be tana amanda le be kurun jima do be ta karun kurun jima ba inna kashiful azabi qalilan innakum aiduna inna andede kama subhanahu wa ta'ala guljin sayro kashiful azab ngo adawra chillala de kanyen ndoldro kanyen tusnodro da kondro gana ge ya kondro fala yukhaffaf anhum la yufattaru la yukhaffafu ngaya gozo kam bayeti imba kam timba gozo sandina kam tu bi akut kam timba a kumbur kam bayjin ba wala ye kam bayjin wala to kam dinda sama katib to andimba kawe follong maro wuturo kaw follongo wutu to andamba kuma cimmero wutu so andamba awo so azaw kun azaw kun azaw gasa mordana mai azawo nimsili mai azawo awasha zuri mai sarazawo salandin mai azawo kan shacce ni mai azawo subbum fawqa rasi gudu kalanzi men jiko awo shiwu konna kwadata on gargimi konna kala mai shira tabbatar shi azawo njim zor labkada azawo garun zor yibkada azawo sidin firada dumdum gada azawo nda soma hamjin ma ba gana la wu wone gana wu te ma ba gubzu da ko do inna kashifu andir ka katu al azaba azab da kan min hamya gana la do amma kalilan dollo inna andir sanarfa wa ankum al azaba azab no kaje tilin tilin tilin motarin ginu na yamare hamya no zamanan kalilan zaman gana la do ne hamyan ne samari ya jirin gudu kun zaben shimmin hatta samman ji kan kanje sire ma do wasanuakhiruhu qalilan cillala shikkirdira wuuyen azawɗa roña cillaɗa wuuyen nda sawa nuguldira ma aɗa cido wadro rama kamande wone azawo dusa leyera e mara waza zubsiya bashiri cinnata taktina kudu yim kundoye da yim hisawe yim hisawe yero ledinan do wuro wusu wuno so shuro wuju ko so habko so shiru baw amma dina tan suro dina yeren do baro wollonowa habkatuma ya sarakin de awala ma sanan yota yango haptana kalangan dalil kurdoro nda haptana nda mu'minne ruke al mashongo mu'minne diwal do ngala ma dengo diwal do diwi ma dengo diwal diwi de kutun ze la ma yango shi mara kattana Katiya da walta ne ruke sara walta me harai da napcha ba a za a turma da tin zire bashan jasuna wata na da walta rawalta kala na dalil kirzuro wanda yar mana tin كاشف العذاب قليلا إنكم نندكم كلا جبان دو التروان دو دن راجعون شماعيدنا راجعون إلى ما كنتم عليه أو كان برون دوار نندي والتول يورا أيو جان دسنا بارو الكفر والشرك والعناد والظلم لا سيقول لي نردي دي شركة دي كلا ورا دي تروا دي شاي درو والتا نردي دي دم دم دم على ما نا جرين جميل نبي يونس نقول دي إلا قوم يونس أزاو ود إسنان دو ولت يقول كابنا بادي إلا جميع يوسف يونس لما آمنوا سا سا سارانا دن كشفنا عنهم سندلان كاتني حبكي العذاب الخزي أدا جت كنوا مرا كاتكي في الحياة الدنيا ديا سورو دينا كننغا دينا يعتنونا ومتعناهم سندل تم تم قوية تم تم يي kuji fanta yana ila hinin zaman kam gata ma tottor sai rawo yana sai ginya tsawon dana ma ba adan da so le kaman da za wanzu da jiri indin da fallo tuma zan sai ro kapso dana ma faldo tuma zan ya mana kasate zarba amma wa da tana ishin a za kude yau kude yau kude sa a za isna ma adan waltin ba da yawa a za kude sa a za adan wa ishiya wanti madiya nandiya azawa lakin azawa do jiri sandiyan am gare azawa ba na nabi sai yalla ya yakulo no alama arugul tuna dai da gaptuna dai azawa sukuno tuna su ishiya walti ba amma don nam ashin zade sawan kaman dai sukuno tiya shir walta su sukuno tiya walta habtin da ya musa ya tufana su wal jarada su. ummala su dafa da ya san maza haftin arzikin haftin arzikin ganyen ya waza ade ya marin wajin sa ya kawo ya dimu min jadawa walta tahadro amma da cin zan maza wawa da zan marin ya sarau ya ya sarau ya azawu ne ra kukin kudi azawa nan din ya sarayu yan bara azawa da gire ma da zubsuriye ade ya so wa azawu gulzana ma da isnan do mumin gana ya walta katsunan sai ba ya yawa. مؤمن نوكر مؤمن نوكر ماو ما نادر إيشا والتم بنيا وننا كاشف العذاب اندر حبتم عذاودا وقتم عذاودا قليلا انشلا لنندي كرنين لو إنكم نندر تور آيدونا والتو دي كتن رو والتو نياس ونين يونا سيرا قلو لك راني محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم نبطش البطشة الكبرى يمدو تيين كنتا قرى مدئشيا Fursu ba da ya yim kinta kura ma adadu ajal ne shiro kamgata mbe diya yim shima da kedo ma. Nandi ro wuwata yin na ila azabin sha didin ko azabin na. Nandi ajal ne ya kamgata kuma ruwa to ma na ajal kamgata da ya ajal da ya yi azawu konu janin man yim kiyama wajen da kamgata mbe yim tunu ma da kedo a suro kura ma kedo aza usuron kura mar kira nandilan katin badiya yi tar tayyon ne mumin na muslim madiyan ayegul zukun sallallahu alaihi wasallam ono alayhi salatu inna allah la yumli adh-dhaliman kura zalim du kura da zalim gana da samma ni zalim kura rugultiya ah, kirdi zalim gana rugultiya ah, muslim do aman za lusulan tuma zalim zalim tuma zalim zalimtama wande alayhi salatu wa salam ya la yumli zalima inna allah la yumli zalima ala da zalim rawuzi nono dimi yanzu tauna ade liman ya moy ade ya bang ne atiyar gana ne nyiginya gulle to de ade ya go go go ne rama kuma de wuzin ade ya tamiya kaulu aishin to de tamiya kaulu aishin alama nyima ninya gade ba ya rafa ne min kuma de wunjo da istidraj gulzo shimin kuma de yan bulanya na karan zatan Hata hatta idha amsakahu yasjar rab wa lam yufridu ja gare kol jimba wanda zalim wasu din nin sha su rumi a kaman da ya wutu futu lango zare kana ta me sha jigin nan wanda alama adu gulzura de na tin gai gulzu yawma nabtshil batshal al kubra inna ndir muntaqimuna sande agwato diawana akwai abdullahi bin masud yan karatana يوم نبطش البطشة الكبرى يم بطشة كرة يوم بدري نونا يم بدري نونا لما عادوا سولتانا إلى التكذيب والكفر كتوتوا نردي دار ولتانا دن بعد رفع العذاب عنهم كنا أرسل دلان كتسنان ولتان نردي دار ولتانا دن داي كمان دي أسير انتقم الله منهم بوقعة بدر كمان دي بدر كرم كلتون سنديا أزوار بطشة الكبرى راي بدر يمكن تاشما زورو سيستنا معلوم هذه أرسلنا عبد الله بن عباس أبو مسعود فسرتنا أما الظاهر ده كما رجح ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري شيا أري ما كوري من كثير كلام ذا سما سوي شار مار أن ذلك تور مريم قيامة يوم القيامة المترى وبه من قال الحسن البصري الشر الذي ɛkiri ma yɛn shiro lɛ jɔɔrɔ shima riwaya adin fi a riwaya ta yi ni a nɔ riwaya in ni ɛkiri ma yɛn kira tana nana shima sa hin zo mara adama shiwɔɔrɔ yim kiya ma yɛ didi shiro lɛ mara kuma subaxana wa taala yɛ a yaa kira kira be soro nɔ wadda a za wuye kan jaa doro kam zo na bi yɔrɔ falde sayaso ndana ndi kalkal badr da sai sa wando sandira kuma ne sirtan bona ade makuru sandiya kana me yan sero sir sirtan bona samma gulzu waza do kuma ya sayara chuto adan do kuru kuma subhanahu wa ta'ala fun ishin kanje ishin madeshe azawudiya waltu no kamando ro kamando no no no nu wiya yimdo wa jaro samma so tudien sai so andana maru so andana rufu ya yi wajin so wa da kuma ne a zawo wa amma fil akhira amma suru da yirayen fayan taqimullahu minhum sai a kuma da a zawajin yau malbat shatal kubra yim kanta kura yim kiyama sai irin siyasatan sitayya yim dadi sai ba. nan haftiba siyasa gidaro konnu janmu siyasa sakin konnu janmu siyasa sakin أبو سعيد الخدري من أبو سعيد يكرانو مرفوعا عن حديث أبو سعيد يكرانو أنه شي بطشة الكبرى نادي مارو كوايا دخان دماء شي أبو سعيد يعني دخان دماء ديوان يهيج بالناس يوم القيامة يم كيامة واجا أما دخان دينا يدين قيامة واجا قيامة واجا أمسوا صون دينا شي قيامة رفتنا جو دينا يا ربي ya'khudhu al-mu'mina minhu kadhukmati alama tantan ya jara gultana da yayin mu'min hadi ya kwazin yaro wa yanfukhu al-kafira kirdiya fujin hatta yakhruja min kulli masma fa aw kullu sanshin kun zo san sulina hadi ya waye fasar zana am dinar fasar shi layaran no ya abu sayyid ya fasar zana shi yanzu kan je da kurusena huzaifa bin yaman ne annannabiya sallallahu alaihi wa sallama da kala burai da mu kuf da ya kanza don na an marfu wa karazana ya gudana awwalul ayati ayaye wajin ne buru salagda ayadu cino wajin ne ayazin addukhan kanje ya dole dai kanje ko da ganye addukhan kanje ar kwabara yan cimo ونزول عيسى عليه السلام مزبط ونار كننا تخرج من قار عدن نا عدن قلتن بلا يمن كراتلن بلا عدن قلتن دلن كن سليا كن دو كم لا مثال جو علامة كم لا أبين يهدي يون كن دو زور رات دين تشتت تمكنوه كن رق لا بيجيا زوين إيشن أمس را يكسي تسوق الناس إلى المحشر أمس را يكتين citram kiyama ramdar sayam sana yoksi kiyama fantana non do sana na danan ni kamande yoksu sab sana saya na fallo do so adi yar saya yoksi man adi shiman gawdan sha zayin kuro shadun guro imam muslim hadis kara zana yin ay a kiyama wajin din hudayba bin usaid hudayba bin usaid al-ghafari yan Kala qala ashirar ba alai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an dara cikulo alai na lamin na dara an dara cikulo min gurfa din gurfa lan jin min don gai kalan su cikulo coto yin jin dara kara cin awa biya rimin ta kari sai rangayi kalan su hazo san dara cikulamin sai cikulo wani hannu na ta zakar an dai nan yana kadin din mu zakar a biyan a yi yaron yin mu zakar da dai kala a yin Na natadhakaru saa cinoɗiya nam zawza cinoɗiya alamaanza adi ye kalan ketendelan mudakara diyen do alayhi salatu wasalam fanzana kaman da sukunotu bayanara andera dioresa andera cukunoña faqala on alayhi salatu wasalam me awonɗo dimaɗa kal kal adduma maten maɗo nam non mudakara ɗa mudakara hambuɗa nangayar mudakara de mudhakara da shiro riti yero da wardiyar mudhakara dai mudhakara babu taktiyan kama mara takkimin mudhakara de wani alayhi salam ya sayaro la taqumu sa'a cino ya wajin ba kiyama jijin ba cino wajin ba hatta illa awo wa awaru ya tarau ruya do ashara ayatin ayami wuru yido kiyama jijin ba awa mi wadru yidan kiyama jijin ba illa awa mi war waja ruyi gultudu dinara sammar manajo seyidroye seyi sawadroye sawadro kam zona ku manayen adam samiyaro cudana ruwa maro ada samma ba kalanga kam gada zaman kan azro mana zaman na manayen alantami aka wasa miya da dana adam a awakan mara da ana mara samma ba ta da adam samma ba surarin samma ba sana adam a awala wulwa tambiyara semin daanama so ye dawudon sukun da adema sidin daanama de shaitan dawudoro sukun ye am sodo kasa tsoroda am don da a a da ana mara samma ba sa tana satanan a wadan da ata ruwa ma da samma ba na da shi sai dai waktu turu a sauran guzin dina duro mana yo hadisi da an man guzina ya awa wa'udu أعوذ بالله أن تدركوهن ألا ينكاد زمنا ونشان هاوي أعوذ بالله أن تدركوهن يا معشر المهاجرين يا مهاجر راسو أو أقول له هنقل كنا واد ألا ينكاد زمنا ألا ونير في الإنزاعي هذه ما قلتنا يا وشما ده أو وشما وشمد حرصرون ديانا ما مدو فلوسه كنت ناس لوتو زنا فتفرقوا ديوسو أين سوسمكو زنا يا يا هذا سلام وندي داينا تين أيامي ruwi أيامي ودي وازين كما do تطلع الشمس حتى ترى عشر آيات قلنا لا طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس حتى ترى طلوع الشمس من مغربها نندي رودو رويدو واجب كنغل نذكر رمز فتيان سلو يدو كما واجب بديعه سلونا كرما sulu yana a shari'a kiyamar ba illa sulu ya do kam shin tarin zaba da dabba su tarin zaba amma kam da tarin zaba kam zan mumin da tarin zaba zuma bari zama har kiyama a kiyama yi wallahi kiyama yi gulin kalkal bari ko jiyar shi mai mai kiyama jin ba ada ya gulmi ya alama buru ada alai salatu sanin gulzuna nan da alai wazin nan da am sandiya na yana sandiya na zana ya gulzana din bango wazo wazo wazo kam zo ko zana chodda zana ya gulsani wazi na zama nan kuru kala funna don miyo sar miyo war sur ma falen wajin ba suro ganta yan wajin ba suro sa yan wajin ba gab suna da wallan alam tulu wa shamsi min maghribiha kangal de maghrib nun sulun zukuram suliya da wani adu ruwi ro kiyama wajin ba kyare gudu banwa waddu khan kanje dinanga tumtuma ro wazi ro kiyama wajin ba wadabba akhrajna dabat min al-ardi gudu sidin suru am soro dabba manazi mar wazi do kema ba. wa khuruja yajuj wa majuj ar shahru ruhi do yajuj wa majuj zai jiri amma zur umar masulin am la sai a jiri kuma ira masun da tayi ba bala ya kori kori ma sai masa guldana jugi sai yin sho sayidu bannao yajuj wa majuj mufsiduna sai fil ardi sirin bannadiyo numgun zadero hatta isa sa e kuma kumodo da san kujin san kujin sasan ga kumodo zamdire ari chuko la san turukun chotto sasa gogota guo ta kodana sai dare sai na nyina ari kiri kiri kurenji a sana lo sana kumodo fu ede ba sasa da sana sai bi sana ari san ade san ji kumodo chotto bariya mar sasa choddano toloro guo guo guo ta toloro harja sai ngawa wai na nyina ari boranji a wani ngai ultana dan sai kuma madan sai to kada gajuru gandana ala nozo mande kurma am labula layaro nyasha kasu folo follo gawnu yede sai ya juja jin shima kurma nyasha ne kallo kasu kasuro gawni duyi ngere num dia jidare sai sumu jin sai gi sai nan dana ka shuri ajjo ma jidare dajal diye zaman duro kradana zaman ni dajallo zaman da kam dajal da kam kam ya awasha sambu ade shi tada adam manai zaman da shima dajalla zaman ni da dajal da kam ya ji zama ji turi do khuruj isa ibn maryam tara isa tara maryam yasulu dazu wo ma da bi kata ikra ya ma da ada wo mzi do kiyama wajin ba da yawa wad dajjal dajjal shimtulwa ma har sulu yido awara da sulu yido sulu shay zai ce zin yido kiyama wajin ba wa thalatha khusuf khusufin libtu sidi kamtu yakka wajin fal gadin khasban bil maghrib mashriqi fal maghrib fal jazira arab jazira rugutiya abi chukudu arab أربعة دولا سيدي كم تو يك دونا دونا كم تو أروازين رو يا ما واجين باون عليه سلامة سلامة هوا سمروي رو ونار كركن تخرج من قار عدن عدن كري غير غير تطلع سوريا تسوق الناس أمسى يوكسين أو تحشر الناس أو أمسى سنجين مارو واجين رو شد يكسين مارو واجين رو كم واجين باون كن رسوليا تثبت معهم كلنا كرجنون donc les sai san barna na fita shi da dana sai jejin na bona ya wazu bo sai shi jejin sai waja ci je yok sin gairo na dubbe na zu san sa na shi da na kon adi ye do na sai mashara zumzin sai me wadar ruwi do kiyama wajimar alama sa ya kura kura sanan zai be alama sa kura kura sai sama wazi do kiyama wajin ba ayi ne da rabbi shan walhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam No. أي قوم kare sura shan min madan bannam sura shan min a wonya a sarron su na so cin da ne sura shan min kare so kam kare so wayan safana din suro a shan min wakti gare da kam ko zana sa gare da asar ba a shan min da asar raya ni ibada me ibada bi min fa musa ibada do a wala kwan sura gima. da angishinda asarra ibaramda angishinda waktu turi da kam zu kurduna kam faru am kan taw kurduna nya shamban diba kan tawala kam faru mar sandi di gade de tudu mar nya shamba cinim den ibara banga yidro kama ma ya battidin be do amma cinim ashamba amma kudo nya isham ashamaro kam miya asham num dia ba angas nama kurbiu dia gantama da kam faru kirma rim turi da kurduna dibiro kan tawari ga tana da kam ko dan ga mari shirin yura asar gudun yidro amari ya kam faro kan tawari a kan na kan tawari haram kuma kan tawari ga tana ya sama haram dan kuma ne yura haram ba ka ko ko ba haram na falli ma fallu na falli ma fallu ma ka ko ba amma haram na ko da zan yura ga da ban nazar aw ga yura ibara me ban nazar ibara me ban nanam do ko tam haram tare gantama da ba ko razana ana ga kan taw ramadan ne ma da kan taw ramadan ne da awnya cha to shin ibada amda ngawar collection of sonyura asar kura eh, halal ya koko kalan zire ya sam koko kalan de ya sam zirna ga yan eh, shi da yan je shasirin hanuma koko kalan zire ma asam zirna ga eh, yan je shasirin no ko to asam zirna zai ma shi mashar da fsir burtutuwa ah, arjaja kaya kotere kotere koko sai ndi mara asamba ya sai kusa asamba asamba ya alam gaira kusa halal banji sai samba halal dabba nam jine dana ngi man se yawo haram dana ba illa do alayhi salam wi zan ne gana dana ma suran ala dana wa haram dana ba amma ko ada shi den yoro haram jin saw asam mana ga duro shak mun dana asam mana ga duro karajin ignoran karatu do nam ne wa wato so sha subum de ibadare wurdu wurdu wurdro gana ta sarugun amma to to yi karange waje wasu to to izin ni ni ni ni ya ya karajin kuru loran gana ta kaujin ade da kan loran zai kauze kuru to to zai karaje ade raji jisana ai alayhi salatu wasallam ya kuzo ayyukum dundo na amlakuna au ayyukum lafaz la li irbihi da. Ah, alayhi salatu wasalam gudu ndundo shiero yasha na gudu ma ndu shiero kufunza kundunza lo kundunza kungandira raksana wa alayhi salatu wasalam ashamma kamwanza nzuchin ade yefano na ngaron do shi alayhi salam mi diero kalanza gantoma duon wata shari ya aisha rugulon ya mana da jo alayhi salam ashamma do kamandro chiganazu shi kamandro kusuntin do amma ne needu alayhi salam da kalan zazaran tana diya needu adiya duya shi kalan zazaran tana diya no so kalan gantun wao gantun wadan da rayar yara hawla aw yarda hawla hima ko an kafi ba ya resum ga mana ba duro a sham asham na tana asham zabanna tudu sham zubtin na tin mazi zabkono a wanzu sham asham na tana kawulan na sham asham na tana Ni kafara la kafara ba ah, kafara kafara ba mana manandi kafara ba bar maduna ñi on shi mar sada hatta mani zubsana malike nan kafara ye asham nan baye mazi dimi asham nan ba falran ba min dai ba na jinya mani a asham nan de ba kafara ye gonzu tana da gantimi ya kala man nan gazar wanne dimi ramadan da wa kawsul awa me dina ko zan ya dubdur samma nan ne kan gamsu kuro duro negative uh, kuduna karuwa da ta so kun san kare cizon lura hambuttu luran ne da nasu luran de kuma subhanahu wa ta'ala manajin din uqul hangal lo manajo surokoro wannan shi ma hambuda rogolmi a karwula ni hambun nimin karu don sha kara karam amma rodmaran do ham kare ne sorolan karra hambuda da shi surokoro don sha hambun nimin kerana saya nyuruh rojin. Mm -hmm.